الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ولقد آتينا بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم ۖ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم ۖ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 وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم تفضل الشيخ سند عليك مايك sai to hanyoyi eh, za <laughs> eh? ka bugo da hanya matso mana ya shafi wani kasa eh ce na ga wani shafi kasa tar jama'a zafi ko eh eh duwa ah, dogo ko guntu eh to wannan wanda za yi da farko yanke ne sai sa dole ai muna sanin sanin dai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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التعويل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أحمده على هدى والتيسير أسبابي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هلكنا في هذه الدنيا لإبادتي وإليه مرجع والمآب فيجازي كلا بعمله إما إلى نجاه وفلاه أو إلى حسار وتباب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول بعثه الله رحمة للعالمين وهجة على الحلق أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar asabar ɗaya ga watan rabi'i awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da shekara ashirin da uku allah da ganin damansa da ikonsa ya sake haɗuwa da mu a cikin wannan masallaci mai albarka masjidi takwa a cikin garin america new york kuma muna unguwan brooklyn wanda yake muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi a cikin lokaci kaɗan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka bismillah da sheikh after giving after giving after praising Allah subhanahu wa ta'ala and giving salutations and blessings to the Prophet sallallahu alaihi wasallam he sent his greetings greeting of Islam assalamu alaykum wa rahmatullah and he said we are here in this masjid masjid taqwa on this day the first day of Rabiul Awal on the Islamic calendar. And uh, also, it's a, uh, uh, on this Saturday, the date of today, that we are witnessing this uh, event. I'm not going to be able to say exactly what the Sheikh is saying because the wisdom and everything that's in his speech, I will not be able to give even a little bit of it. But I'm just going to attempt to just so that you understand. Uh, Larabawa suna da karin magana shi suna cewa a tarih yu'idun nafsahu wai tarihi yana maimaita kansa kullun ne ina iya tunawa yau shekara goma marabina da wannan masallaci shi yasa na ce a tarih yu'idun nafsahu tarihi yana maimaita kansa yau gashi tarihi ya sake maimaita kansa a cikin wannan masallaci masjidi takwa da ke cikin garin Brooklyn. Na'am. The Sheikh said there is a saying by the Arabs that history repeats itself. And it has been 10 years since the Sheikh was here and alhamdulillah history is repeating itself and he's here again in this masjid. da yake ba mu da lokaci ba za mu yi karatu da yawa ba za mu yi karatu kaɗan amma karatu kaɗan ina son kowa ya mai da hankalinsa da tunaninsa da lissafinsa saboda mu tsinci wani abu a cikin wannan karatu kafin mu gama karatunmu na'am he said we have a short time and the reminder is not going be a lot but the benefit is, you know, humongous. So we should pay attention, we should focus to the lesson and make sure we're able to benefit something from what he's going to share. Wata ranar Sufiyanu Sauri ya je wurin Imamu Ja'far. Sai zo tarar da Imamu Ja'far yana ma ɗansa nasiha. Sufiyanu Sauri sai ya ce ma Imamu eh, eh, ya ce ma imamu ja'afar yanda kai wa ɗanka nasiha ni ma ina son kai min nasiha he said there was a time sufyan al-thawri he went and he witnessed imam ja'far he was giving his son advice and he was so impressed so he asked the imam to also give him advice dangane da haka nasihan da imamu ja'afar ya yi ma thauri a cikin wannan lokaci kaɗan ina son mu yi karatu a cikin wannan nasiha so he said the lesson today is going to be based on the advice that imam ja'far gave to uh, uh, Sufyan al-Thawri. So inshallah this is going to be the lesson of today. Imam Jafar yace sa'uhaddisuka wa ma katharatul hadisu laka bi khair. na yi maka nasiha amma nasiha in yayi yawa ba ka ganewa sai sa zan maka nasiha kaɗan ne amma ba da yawa ba don in yayi yawa ba za ka fahimta ba kuma ba za ka gane ba so he said First, he's going to give him advice, but he's not going to give him a long advice. He's going to give him a very short advice because if he speaks too much, if the advice is too long, he's not going to benefit from it. So the advice is going to be short and swift. yace ya sufiyanu idza an'ama Allahu alayka bin ni'ma fa ahabbta baka'aha wad dawamaha fa aksir alaiha min alhamdi wash shukr alayhi idza an'ama Allahu alayka bin ni'ma idan Allah ya maka ni'ima kowace irin ni'ima ne Allah ya maka fa ahabbta baka'aha kuma kana so wannan ni'iman ya saura kada ya ƙare fa aksir alaiha min alhamdi wa shukur alai ka yawaita yi wa Allah hamdala kana kuma yi wa Allah godiya he said the first advice is that when Allah bless him with something for him to have that blessing stays with him for a long period of time He should praise Allah and he should be among those who are grateful. Abin da yasa ce idan Allah ya maka ni'ima ka gode wa ni'iman Allah shine Allah ya yi magana a cikin suratul Ibrahima wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. ista'adhana rabbukum ubangijinku ya bada sanarwa idan na baka in ka gode la azidannakum tabbas na ƙara maka amma wala in kafartum amma idan na yi maka ni'ima in ka butulce inna azabi la shadid azabana yana da radadi a ranar tashi alkiyama he said the reason why he told him to praise Allah and be grateful for the blessing is that Allah subhanahu wa ta'ala he said in the Quran in Surah Ibrahim that to remember that when Allah bless you with something and you are grateful to Him, He's gonna increase the blessing for you. And if you are ungrateful, then know that the punishment of Allah is very severe. magana Nabi said to ya Sufyan, idza a rizq fa aksir min al-istighfar idza istabta'ata min al-istighfar sufiyanu idan ka ga tattalin arziki komenka na taɓarɓarewa duk abin da ka kama ya lalace arziki na ƙonewa kasuwancinka na komawa baya aksir min al’istigifar ka yawaita yin istigifari komi ya komo yadda ya kamata so he said to sufyan He said, if you see or you witness, you notice, you observe loss in wealth, your business is not going well, whatever you're doing, there is no profit in it, then you should increase in seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da yasa na ce kai haka sai ya ce Allah ya yi magana a cikin suratul Nuh aya na tara fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم المدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم جماعة ميويت من غافر زواغ الله سبحانه وتعالى إنه كان غفارا الله مي غافراني إذا muka nemi gafara أولا wurin زي غافر تامنا إذا idan يغافر تامنا يرسل السماء alaikumul midrara Allah dai zubo mana da ruwa daga sama zubowa wa yumdidukum bi amwalin Allah ya dada muku arziki wa ne ya baku yara masu albarka wa yaj'al lakum jannatin Allah ya bari gonakunku ya rinka zubo ya rinka tsirewa wa yaj'al lakum anhara Allah ya bari rijiyanku ya rinka cika da ruwa saboda kun tuba kun komo ga Allah sai Allah ya gyara lamarinku He said the reason why he said to increase in seeking forgiveness is that Allah subhanahu wa ta'ala he mentioned in Surah Nuh. He said to keep seeking forgiveness. He, Allah indeed, He's the most forgiving. And when you seek forgiveness, Allah open doors of goodness for you. Allah will send down the rain and that rain will cause the vegetation to grow. And Allah will increase you in wealth and children. And Allah will open, meaning your vegetation, your crops to grow so that you could uh, profit. So basically your businesses will flourish. Now, uku sai ce ya Sufiyanu idha hadhabaka min as-sultani aw ghairi fa aksir min la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim miftahu al-farjun wa kanzun min kunuzil janna idan idan al'amari ya shiga tsakaninka da wani ko fitina ko tashin hankali fa aksir ka yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah idan kana faɗin wannan kalma miftahul farj mabuɗi ne na samun nasara mabuɗi ne na samun sauƙi kuma kanzun min kunuzil janna taska ne daga cikin taska na gidan aljanna he said the third one is that when there is difficulty between him and any other person when there's an issue whatever it is he should increase and say la hawla la quwwata illa billahi azim he said to keep saying there is no uh, power and might except with Allah subhanahu wa ta'ala. He said that will, that's a key that opens door of ease and also is one of the treasures of the paradise. Dai kai nan sai shuru. Shai Sufiyanu Sauri ya ce, Ya imamu thalasa? Ya ce, Na'am, thalasa akilha. Guda uku kaɗai zan baka, akilha, bai da hankali kai. idan ka mai hankali la yanfa'annahu Allah Allah zai baka amfani mai yawa a cikin wannan abu guda uku he said after he reached the third one so he stopped so he was wondering Sufyan was wondering that's it only three advices so he said yes only three and if you are steadfast you remain upon these three then indeed you're going to see a lot of benefits from Allah subhanahu wa ta'ala will make you benefit from these three advices. To, mutanen Burukili sai sa guda uku, kuma na ganin guda uku ga ya isa. Domin ya ce mai salasa akilha guda uku nan ku hankalta da shi ku yi aiki da shi. Idan kuka yi aiki da shi da a samu amfani mai yawa, shi ya tsaya wurin. To, nima ina ganin yadda malin ya tsaya, nima kan guda uku na nima don tsaya. kowai ya ɗauki wa'annan ababa guda uku karatu mu kenan na yau iza an amallahu alayka bin ni'ima fa ahabbta baqa'aha wa dawamaha fa aksir idan Allah ya maka ni'ima kana son ni'ima ya tabbata fa aksir alaiha min alhamd wa shukr alai لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويستعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يا سفيان إذا استطعت الرزق فأكثر من الاستغفار إذا أرزكي يتبرعري أمريكا قومي يا مكة قلفي ربنا قوة إتني استغفاري بما التي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم المدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنخارا na sai ce ya sufiyano idha hazabaka al'amru min sultani aw ghairi fa aksir min la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim miftahu al farju wa kanzun min kunuz al-janna salasa akilha guda uku nan burkul masjid taqwa ku guda uku na ya isa idan muka ce za mu ƙara kuma ba za ku amfana ba ba za ku fahimta ba sai sa ina gani guda uku kowa ya gane ko ba a gane ba kun gane sai sa ai muna addu'a mu tashi haka nake son wannan bawan Allah eh, kaga dattijo lalle kai dattijo ne ka ce Allah ya sa albarka kenan an fahimta to Allah ya sa albarka to amma duk da haka nan tunda dattijo ya ce Allah ya sa albarka kamar an gamsu to bari mu komo baya cikin guda uku bari mu ɗauki ɗaya mu yi karatu akan ɗaya idan an'ama Allahu alaika bin ni'ima idan Allah ya maka ni'ima ni'iman sarauta ni'ima na arziki ni'ima na ilimi ni'ima na 'ya'ya kana neman ni'iman ta tabbata ka ta kubce maka wallahi ka yawaita gode wa Allah kana ma Allah godiya to ni'iman ba za ta kubce maka ba in dai Allah ya maka kana gode wa Allah da arzikin da kake da shi da lafiya da Allah ya baka da ilimi da Allah ya baka kana yawaita ma Allah godiya wallahi wannan ni'iman ba zai taɓa ƙarewa ba tabbas ne cikin alkur'ani wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya bada sanarwa in na baka ka gode la'azidannakum tabbas na ƙara maka amma wala in kafartum amma idan na yi maka ni'ima sai ka butulce da ni'imar da ni Allah na yi maka inna azabi la shadid azaba na tana da radadi zan kwace arzikin in ba wani ka ga wahala a cikin duniya Allah ka kiyaye na'am so the sheikh said as you heard, <laughs> it's just the same three advices. He said he's going to stop exactly where Imam Jafar stopped. He's not going to give more. He's just going to leave this with the people of Brooklyn. And then he's hopeful that we're going to hold on to it and we're going to understand it and we're going to implement it. So he said he's going to go back to the same three advices. And then he said the first one, as he mentioned, when Allah favors you, Allah bless you with something. Either it's wealth, children, whatever it is in this life, you should always be among those who are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Never stop thanking Allah. As long as you do that, he said it is a promise in the Quran that indeed Allah will increase it for you. He said, whenever, whatever you're doing, your businesses, in your children, whatever it is, difficulties come, whatever it is, always keep being among those who are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and that blessings will remain with you. Zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa za shi ya gana da Allah wani bawan Allah sai ya tare Musa ya ce Musa dama so nake na ganka wallahi in ka je ganawa wa Allah ka ce wa Allah ya ba kowa arziki amani bai bani ba kowa na da wadata amma ni ban da wadata ka tambayi Allah wani laifi na yi mai ya nuna maka laifi na saboda in gyara saboda nema in samu arziki na'am he said at the time of Musa alayhi salam he was going to uh, supplicate to Allah to meet Allah subhanahu wa ta'ala and there was a man who met him he said he doesn't know what he has done wrong to Allah subhanahu wa ta'ala but he's facing a lot of difficulties and he want Musa alayhi salam to ask Allah on his behalf what he has done wrong annabi Musa ya ce insha Allah na kai sako Musa na karawa gaba sai ga wani bawan Allah shi ma jama'a na tare da shi sai ya ce wa Musa dama ina neman ka da Allah in ka je ganawa wa Allah ka ce wa Allah arzikin da yake bani arzikin na yawa kwarai ban san inda dan sa su ba amma ka gaya wa Allah arzikin ya isa haka nan kai bani kuma don arzikin yayi yawa ban san inda dan sa su ba <laughs> so he said after he left that man he said Allah when he goes he's going to ask Allah then on his way he met another man and the man approached him and he said to Musa alayhi salam when you go to speak to Allah, tell, inform Allah that Allah has blessed me with a lot of wealth and it's too much for me. I cannot handle it. So he will wish that Allah will stop his provision for him. Annabi Musa je yayi magana da Allah ya kare sai Allah ya ce mai, mutumin farko da yace ce me yasa baya samun arziki yana da hali ɗaya. wannan hali ya sa ni Allah na hana shi arziki ranan da ya bar wannan hali ni Allah kuma zan ba shi arziki ka ce mai in yana neman ya samu kuɗi ya zamo mai wadata to ya bar hasada ranan da ya bar hasada rana ya samu kuɗi so he said for the first man Allah subhanahu wa ta'ala he informed Musa alayhi salam he said for the first man He has one character, one bad character that's preventing him from getting the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. And that bad character is envy. He said the day that that man will stop being envious of people that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed, then from that day Allah will give that man also he's, he's going to give him wealth. ka gaya mai abin da ya sa in ya samu arzikin ke ƙaruwa arzikin na ta karuwa yana da hali ɗaya mutum ne mai yawan gode wa Allah amma idan yana son arzikin ya tsaya ka ce na ce daga yau ya daina gode min ran da ya bar godiya ranar arzikin ya tsaya so he said as for the second man he told Musa alayhi salam to inform him he also has one good character that every time Allah bless him with wealth, he keeps praising Allah and being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, as long as he keep, he keep being grateful, Allah will keep his uh, wealth increase all the time. So if he doesn't want the wealth, he wants his wealth to decrease, then he should stop being grateful. He should stop thanking Allah subhanahu wa ta'ala. annabi musa ya dawo na biyu na farkon ya ga musa musa mai allah ya ce menene laifina ya ce allah ya ce laifinka ɗaya kai mutum ne mai hasada ranar da ka bar hasada ka samu kuɗi da ya shuru ya ce wallahi gaskiya ne gaskiya ni mutum ne mai hasada amma allah ya ce in na bari na samu arziki ya ce Allah na maka alkawali daga yau ni da hasada ya ƙare yana barin hasadan kuma Allah ya bashi arziki So Musa alayhi salam informed the first men. He said, the men asked, what did Allah say? He said, that bad attitude, that bad character that you have is you being envious of people. So the man, he acknowledged that he's one of the people who envies. So he was informed by Musa alayhi salam that the day that he's going to stop being envious of people, that Allah subhanahu wa ta'ala will start blessing him with wealth. And then he stopped this attitude, envying people. And then Allah subhanahu wa ta'ala opened his door of provision for this man. Sai sa jama'a kaka yi hasada idan kaga Allah ya ba ɗan uwanka arziki ko ni'ima ko wadata. Allah kaka yi hasada naka na gurin Allah ka jira lokacinka ya kai idan lokaci ya kai kuma Allah zai baka amma idan kai hasada da kai da samun arziki da wadata a duniya ya kare Allah ka kiyaye mu amin so he said he informed them he said that uh, envy it blocks provision so basically the sheikh he said if you want the provision from Allah subhanahu wa ta'ala if you want Allah to bless you with wealth the first thing you have to avoid being envious of people. Stop looking at what Allah has given other people, yeah. either if it's children, either if it's wealth, either if it's knowledge, whatever it is of goodness that Allah has given people, do not envy. And Allah will give you yours because Allah has also written for you your provision. Allah kasamu gani. Amin. Shi na da annabi Musa ya sai ya ce Musa me Allah ya ce me yasa arziki zuwa da yawa? sai sa Allah ya ce wa'an gaya ma kai mai yawan gode wa Allah ne ranar da ka bar godiya ranar arzikin ka zai ƙare sai ce Musa Allah wai in na bar godiya arziki na zai ƙare ya ce na'am ya ce to in ka koma na biyu ka ce wa Allah na ce godiya ban soma ba yanzu zan soma ma godiyan kuma So as for the second man, when Musa alayhi salam went to him, he wanted to know what was said about him. And then he was told that Allah subhanahu wa ta'ala said, he he's a grateful person. He's always, you know, thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for his blessing. So Allah subhanahu wa ta'ala has said the day that he's gonna stop thanking him is gonna be the day that he's gonna stop receiving his wealth. And then he said he can never stop you know being grateful because of course being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala is also an act of worship so he will never stop doing that but not for the increase of wealth but it is because it is something that is dear to Allah subhanahu wa ta'ala jama'a iman Allah dewa ni ne ba mu yi lissafi su Allah ni'iman Allah da yawa ne ba mu suratul ibrahim daidai ayah na 31 Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله لا تحصوها innal insana lazalumun kafar ni'imomin Allah in muka ce da mu zauna a cikin masallacin nan mu yi ta lissafin ni'iman Allah la tuhsuha ba mu iya mu yi lissafin ni'iman da Allah ya mana amma innal insan lazalumul kafar amma kaga mutum mutum mutum azzalimi ne mai yawan butulunci ne Allah ka fidda mu cikin wa'annan mutane amin So he said that the blessings of Allah, favors of Allah are many and we are not able to count them. The Shaykh mentioned the verse in, in Surah Ibrahim that Allah mentions subhanahu wa ta'ala that how he has created the heavens and earth and how he has you know uh, made a lot of favors to jump to the conclusion of the verse. And Allah subhanahu wa ta'ala said, if you were to count the favors of Allah, the blessings of Allah, you will not be able to do it. But indeed, a man is somebody who is an, like a, a transgressor towards Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a ni'imomin Allah da yawa ne amma nazkuru, nazkuru ru'usun na'ama. ba mu da lokaci sai sa za mu kawo cikin ni'imomi waɗanda ke gaba waɗanda suke da daraja cikin ni'imomin Allah na farko ni'imatul islam wal iman ni'imar musulunci da imani jama'a mu gode wa Allah ya mai da mu musulmai mu ba yahudu da nasara ba ne mu gode wa Allah ya mai da mu musulmai kuma cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gode wa Allah ya mai da mu musulmai muna da aqida mu gode wa Allah ya mai da mu masu aqida ne ba mu bautan rana ba mu bautan wuta ba mu bautan kabari ba mu bautan itace ba mu bautan waliyai mu gode wa Allah mu musulmai ne wannan makurin ni'ima ne ni'iman da ba ta karewa ni'imatu al-islamu wal iman Allah ka kara mu imani so he said we're going to talk about some few blessings and favors of Allah subhanahu wa ta'ala. But he said we should talk about the head of it, the lead of it. He said, and that is the blessing and favor of Islam and uh, faith, meaning you know submission to Allah subhanahu wa taala, this religion, and also the iman, the faith that Allah subhanahu wa taala has blessed us with. He said we should be among the people who are grateful. We should be grateful that we came in the ummah of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we should be thankful of the creed that we have. We do not worship idols. We are among the Jews and the Christians. We are among those who worship idols, and we are among those who worship people and uh, and like the scholars and other people that we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for the favors and blessing of Islam. Jama'a idan ka tashi kanka kai musulmi Allah ya kamata ka wa Allah alhamdulillah in dai ka tashi kaga kai musulmi ne kana cikin musulunci lokacin sallah a yi sallah da kai ramadana ya kai a yi azumi da kai zuwa aikin haji ya kai kana da arziki ka je ka yi aikin haji wallahi idan ka ga kanka cikin wannan musulunci kullum in ka tashi kai wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya he said every time you wake up and knowing that you are Muslim you should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala he said that is something that continuously every day you should be thankful to find yourself among those who offers the prayers. You know, you are Muslim. You wake up as a Muslim and then you able to worship Allah subhanahu wa ta'ala offering the prayers you should be among those who are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Wata rana wani bawan Allah na tafiya cikin daji sai ya ji wani bawan Allah na addu'a cikin daji sai ji wani bawan Allah na addu'a a cikin addu'an sai na cewa alhamdulillahi alladhi faddalani ala kathiri min ibadihi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah cikin daji wannan kuma na wucewa ne mai wannan addu'a ke nuna mana yana cewa alhamdulillahi alladhi faddalani ina gode wa Allah da ya fifita ni Allah ya fifita ni ala kathiri min ibadi bisa kan mafi yawancin bayinsa walhamdulillah Allah na gode maka na'am so he said there was a man who was walking in this deserted area there's nobody he met one person he overheard the person supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala he was saying that all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who has favored him over many of his creations. And all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings that he has given him. So, ya yi mamaki ke irin wannan addu'a kuma cikin daji. Wannan mutumin sai ta bi yana bi yanayi ta bi sai zo ya tarar da mai wannan addu'a farko makaho ne. na biyu babu hannu kuma babu ƙafa. amma yana cewa alhamdulillahi alladhi faddalani ala kasiri min ibadi walhamdulillah she wanda ya tambaye shi me Allah ya maka baka da hannu baka da kafa baka da ido kuma kana cewa ka gode wa Allah me Allah ya maka yace ina gode wa Allah ya maida ni musulmi bai maida ni kafiri ba so he said the one who overheard the other person supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala being grateful. He went to find out who was that person. When he reached to that person, he noticed the person who was making the supplication. He is blind and he has no hands and he has no legs. So basically he was disabled, crippled. So he said to the person, he asked him, so what has Allah done for you that you are grateful to him. So the person he said to him, he said, Alhamdulillah, Allah has made him a Muslim and Allah has not made him among those people who are disbelievers. And that is enough for him to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Ina Allah ya mai kai musulmi a ce ya kamata ka gode wa Allah. In dai Allah ya mai da kai musulmi ka gode wa Allah da irin ni'iman da Allah ya maka. Mu duba cikin suratul Baqara. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله اصطفى لكم الدين النبي إبراهيم يا تار إيانسا يا تار جيكوكينسا sai sa Allah ce wa ya yarghabu an millati ibrahim illa man safiha an-nafsa wa laqad istafaynahu fi duniya. wa innahu fil akhirati lamina as-salihin iz qala lahu rabbu aslim Allah ya ce wa annabi ibrahim in an ce aslim ma'ana surrender obey aslim miƙa wuyanka ga Allah ya ce aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahim bani annabi ibrahim yayi yi ma 'ya'yansa nasiha wa yaqub da annabi yaqub yace musu ya baniya inna Allah astafa lakum din Allah ya zaban muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kaka yadda ka ta lahira ba kana cikakken musulmi ba Allah ka kashe mu cikin musuluncin mu amin so the sheikh said um, in surah baqarah Allah subhanahu wa ta'ala he mentioned of Ibrahim alayhi salam And Allah subhanahu wa ta'ala has commanded Ibrahim alayhi salam to submit himself, meaning to surrender and submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And Ibrahim alayhi salam, he said to Allah subhanahu wa ta'ala, I surrender myself to you. And also Ibrahim alayhi salam, he advised his children, meaning they should not let death come to them except that they are in the state of submission being Muslims. So this is one of the reasons that it said it is, you know, something that to be grateful for, to be thankful that you find yourself as a Muslim. Jama'a ba mu da lokaci sai mu je ni'ima na gaba. Mun samu ni'imatul Islam wal iman to sai mu zo mu zo kan ni'imatul satr wal imhal. Ni'imatul satr wal imhal. ni'iman da Allah ke rufa mana asiri ya kuma ba mu lokaci wannan na ce mai ni'imatun na'am Allah in muka yi sallah muka kare mun tashi ban komowa eh to akira in aka kira sallah mu mun tashi karatu kenan su kira sallah eh to akira kira تفضل وعليكم السلام

Lord. amin jama'a saboda babu lokaci kuma darasi na da yawa yanzu ina son mu dauki ni'imatul fatuhul babu tauba ni'imatul fatuhul babu tauba Allah ya muna ni'ima ya buɗe mana ƙofan tuba ko yaya zunubinmu yake in muka komo wurin Allah muka nemi tuba Allah zai gafarta mana na'am Ah, so he said, the Sheikh said, there's no time, so we're going to skip. We're going to talk about one of the favors, which is the doors of repentance being open for us. That whenever we wrong ourselves and we return to Allah subhanahu wa ta'ala, we find Allah the most forgiving, most merciful. Dangane da haka jama'a mu nemi tuba wurin Allah don Allah na muna magana wa sari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والعرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم المغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنخار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سارئوا إلى مغفرة من ربكم لما ميسولي ميلغا muna so mu kara lokaci kuma a kare zuwa ventina ina son ta ma'udin sun kai sai ko kwanta ventina a sai assalamu alaikum Uh, brother, we're gonna continue to 9, 9 p.m., okay? Because um, to check, you gotta finish. Uh, you gotta, you gotta. Nine. Finish. Nine o'clock. Yes. now. They play eight forty-five, so we give you fifteen more minutes, okay? About ah, no, no, but say okay if you it's working for them. It's okay, no problem. For, it's okay for you guys. If it's not okay, then say, say it's not okay. Say it's, okay? it's not working. It's good. Are you sure? No, Are you okay. sure it's okay? I don't want Majority. to take your time. Okay. Sheikh, it's okay? Are you sure? Because I don't want to take much time of you. Who is Osman? Who is Imam? C'est bon, je, l'ai parlé. Ouais, c'est bon. It's okay, to 9 o'clock. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جماعة مي سوري منيمي غافرة أولن الله سبحانه وتعالى وجنة عرضها السماوات والعرض أعدة للمتقين الجنة ألا ياي تتلنسا للمتقين كما سطور ألا الله تكن سيلا He mentioned a verse, the Shaykh mentioned a verse, he said Allah subhanahu wa ta'ala, he said, Hasten, raise one another to the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala and his uh, paradise, that is the, the width from this earth all the way to the heavens. He said, uh, is prepared for those who have fear of Allah, who are conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. al وأن wal ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وإن سكي فد أرزكنسو والله ايه eh? وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا la'allakum turhamun in karanta alkur'ani ku shuru ku shuru the sheikh is saying when the quran is being recited you should be silent you should be quiet and listen and pay attention at least if you are not paying attention to benefit do not disturb other people please let's be mindful alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiz wal afina 'anil nas wa'anda suke fidda arzikinsu suna da shi su bayar wanda suke da shi kaɗan su bayar masu haɗe hushi masu yafe ma mutane laifin da an kai musu Allah ya samu amin So the Sheikh he's saying the verse continue. Who are these people that Allah subhanahu wa ta'ala he mentioned? They hasten to the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the people who spend, you know, when they have it, when Allah has given them and when Allah has straightened their wealth, they spend and they also withhold, they control their anger towards people. When they are wronged, they forgive whoever wronged them. Allah lefi. Bismillah na'am. He said, let's be people who are forgiving towards one another ko yaya mutum kake duniya an maka laifi an maka kuskure amma idan an kai maka laifi an kai maka kuskure kai kokari kai kuma ka yafi he said whoever you are people will wrong you people will do something that would displease you but whatever it is whatever is done to you be that person that is forgiving towards other people just pardon and uh, forgive Allah na muna magana a cikin hadisul qudsi Allah na cewa أهل الذكر أهل مجالستي وأهل الطاعة أهل كرامتي وأهل الشكر وأهل الشكر أهل زيادتي وأهل مأسيتي لا أقنته من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأتخرهم من الذنوب والمعاصي الله أكبر ahalu ta'ati ahalu karamati wa'anda ke mini biyayya suke bauta su ne wa'anda ni Allah dan ba su karamci a ranar tashi alkiyama he said in a hadith see Allah subhanahu wa ta'ala said people who are obedient to him are people who Allah will uh, will give jannah Allah will honor on the day of uh, on the day of judgment wa ahlu shukri ahlu ziyadati wa'anda kuma suke godewa Allah ce na alkawali na kuma ƙara musu And then he said, Those who are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, He has promised that He's going to increase for them the blessings. Wa kuma suke Allah ina tare da su. And the ones who are constantly remembering Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is always with them. Amma da an ka kashala ce wa ahalu ahalu ma'asiyati la uqannituhum min rahmati in tabu ilayya fa ana habibuhum wa in lam yatubu fa ana tabibuhum ahlu ma'asiyati masu sabon Allah masu shan giya masu zina ji Allah subhanahu wata'ala ahlu yace la uqannituhum min rahmati ba zan bar su yanke kauna ga samun rahama na ba in tabu ilayya fa ana habibuhum in sun tuba sun komo Allah ce ni ne na'am so he said for the sinners for the transgressors the ones who commit sins Allah subhanahu wa ta'ala would not cut them away from his mercy if they return back to Allah subhanahu wa ta'ala Allah gonna be Allah gonna love them Allah gonna forgive them and Allah gonna keep them close amma wa in lam yatubu in ba su tuba fa sai ce wa ana tabibuhum ni doktan su ne li utakhirahum min az-zunubi wal ma'asi ni Allah zan kawo su in jarabce su da jarabta in wanke su su zo gobe kiyama in sa su aljanna Allah ya samu na cikin su amin And then he said, As for those who do not repent, who do not seek Allah's forgiveness, Allah becomes their doctor. Allah will cure them Allah will put them through trials, and through that trials, they're going to return back to Allah subhanahu wa ta'ala. Mu zo magana na ƙarshe shine ni'imatu tazkir. Ni'ima a tazkir, ni'iman tunawa. Inji Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ni'imatu tazkir kai ne bayan salatul isha ka je gida an kawo abinci da kai da iyali kun ci abinci kun ci abinci kun ƙare saura ya saura kun ajiye kun kulle kofan gida kuna kallon talbishin wa imma wani, wani tasha na musulunci sai ka ji wani na buga kofan gida me shi ya ce maka salamu alaikum ba komai nike so ba tun da safe ban ci abinci ba na zo ne in kana da abinci kaɗan ka bani in ci wannan ana ce mai ni'imatu tazkir Allah ya turo maka wannan mutumin don Allah ya nuna maka kai kana cikin ni'ima ka gode wa Allah So he said the next favor is the favor of the remembrance of Allah. And then he gave the example as he mentioned by Ibn Qayyim. He said it is like somebody who has finished praying Salat al-Isha and then he goes home, he's with his family. He locks the door and then somebody knocks on the door and that person asks him for a favor. And that favor is to remind him that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him, that somebody is coming to even be in need from him. Jama'a idan New York da kwana bakin sititi. su kwana Allah Allah ya bari mutanen nan don ka gode ma Allah kai kana da kwana. Na'am. So part of this, you know, favor that he mentioned he said, it is like in this uh, city, New York City, as right now we are seeing a lot of people who are sleeping outside. As we remember this immigrant crisis that's going on. For you to see this, to observe this, Allah is showing you and reminding you that he has favored you he has blessed you so that is for, for you to see the blessing of allah subhanahu wa ta'ala so you be somebody who is grateful idan kana tafiya wani ya mika hannu yana neman ko two yana neman ya ci abinci doki wannan arziki ka bashi saboda ah, allah na nuna ma kai kana da shi ga wani yana da shi ka gode ma allah so he said whenever you on your way and somebody asks you for money, either a dollar or two. He said, just take it. This is a reminder from Allah subhanahu wa ta'ala reminding you that you have something. He has blessed you with something that He deprived somebody from. Somebody has to beg fellow human being to get it. And Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with. You should be willingly give to that person. muna tunawa da ke kwanci hospital. Muna tunawa da su. Yanzu ka je hospital da ka samu wani an yanke mai kafa wani za ka samu hannun shi wannan na an yi mai operation sai kai kana cikin lafiya wannan kurun yana nuna maka gode ma Allah he said when you visit the hospital you might notice somebody whose leg is amputated and then you look at yourself you are healthy you have your legs, both your legs. You're able to walk. You're able to talk, to do anything by yourself. And this person is laying there. Allah has deprived him from this something that we take for granted. So you should look at that and be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Idan Allah ya maka arziki ka tuna da talaka waɗanda ba su da shi kai ma ka taimaka musu don abin yana sakewa ya yi yau kana da shi ya zo gobe kuma baka da shi. He said when Allah bless you with wealth and then think about, remember those people who are poor, that Allah did not give to. He said, be somebody who is grateful to Allah subhanahu wa ta'ala because the favors and blessings of Allah take turns. It could be that today you have it and tomorrow you will be deprived from it. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس وأعلم أنها تتقلب la judu yufniha idha hiya aqbalat wala al-bukhl yubqiha idha hiya tazhabu idha jalat ad-dunya alayk idan Allah ya baka duniya fajribiha ala nas ka karkatar da shi ka ba mutane wa alam annaha tatakallam ka manta abin na juyawa ne tan tebur ne takallaf. yana juyawa yau kana da shi gobe ya 10 baka da shi yau kana da shi gobe baka da shi yau baka da shi gobe kana da shi wa alam annaha tataqallab na'am He said, when Allah subhanahu wa ta'ala bless you with wealth, He said, always be generous, stretch your arms and give it to the ones who are in need. And remember that this life, you know, goes in circle. That whatever you have today, tomorrow you might be deprived from that thing. and always remember and that should keep you as somebody who is grateful but also helping others who are in need لا جود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب لا جود يفنيها كوتا masallaci muna neman mu gyara ka fitar da kuɗi ka bayar bai bar arzikin ka ya ƙare muna da marayi muna da miskin muna da matan da an ka mutu an ka bar su kyauta da alheri bai bar arzikin kai ƙare walal bukhulu yubqiha idza hiya tazhabu rowa bai tara maka arzikin arzikin zai ƙare he said being generous does not decrease the wealth so whenever someone is in need or the masjid is in need of your help or there is a widow or somebody orphans who are in need you know be somebody who is uh, generous because generosity does not decrease wealth. But as for being miser, when you are uh, when you are greedy and selfish and you withhold what Allah subhanahu wa ta'ala has given to you to yourself, just know that that will not increase your wealth neither. duniya da bainan ten tebur ne muna juya shi ne cycle yau kana da kuɗi gobe baka da kuɗi yau kana da lafiya gobe baka da lafiya yau kana da rai gobe ka mutu Allah samu cika da imani amin he said he mentioned of the verse he said this is just like a, uh, like a circle that goes around meaning today you receive the blessings of Allah Tomorrow you are being tested. You, you are put in trials. You are in need. And then the same way it turns back around and it keeps coming back around. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكن إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير تاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلتة حتى سقاها بقأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمس الخراب وأفنى الموت أهليها النفس تبكي على الدنيا masallacin ga mu duka muna kuka saboda duniya kowa in garin allah ya waye amerika ina za ka za ni aiki ina ka fito za ni aiki annabsu tabki ala dunya wa kad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha abin da zai bari ka ji daɗin duniya ka rabu da abin da ke cikin duniya ka nemi lahira Allah ka bamu lahira amin the sheikh said the soul the person, the human being, is always occupied and busy with the dunya, with the temporary pleasures of this dunya. And then he said, for you to have contentment, is to stay away from chasing your desires of this dunya. Big chase. Surah. لا دار للمرء al الموت yaskunu illa allati kana qabla al-maut badiha jama'a mu duka da muke masallacin ga ba mu da gidan da zamu zauna shi wanda ka gina kafin ka mutu shi yasa masallacin masjidi taqwa mu gyara kabarin mu kafin mu shiga cikin kabari na'am He said, We do not have homes except for the ones that we have built before our death. So he said, People in this masjid of taqwa, be among those who prepare who fix their homes which is the graveyard the grave that you gonna be in it amwaluna li dhawil mirasi najma'uha wa duruna li khirab ad-dahr nabniha duk arzikin da muke tarawa za mu mutu mu bar shi kana da motoci kana da manyan gidaje one day you departure ka tafi ka bar arzikin kuma da ka je cikin kabari baka zuwa da komai yanda ka zo duniya tsirara haka da koma kuma tsirara he said we busy ourselves gathering acquiring wealth in this life of dunya whatever that we gonna establish for ourselves in, in terms of dunya this wealth these cars houses we're gonna leave everything behind there's nothing not a single thing we're gonna take with us عرجت إلى الدنيا ليس معك شيء وستخرج منها ليس معك إلا عمل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما هولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم أنكم فيهم شركاء جئتمونا فرادا والله جماعة من شق كبري فرادا با ماتا با يارو با دولا با دولي فرادا كما هلكناكم أول مرة وتركتم ما هولناكم وراء ظهوركم abinda na baka kuɗi daga brooklyn ka bar shi brooklyn ka zo cikin kabari kuma tsirara allah sa mu cika da imani amin the sheikh mentioned of a verse that allah subhanahu wa ta'ala said you will return to us the same way we have sent you we have created you you will come without your wealth without your children without your wives with nothing whatever you have worked hard for whatever you were blessed with you're going to leave it behind kenan jama'a abinda Allah ya bamu mu dauki mu sa kan aikin Allah saboda mu samu aljanna ranar tashin alkiyama He said, whatever that Allah has blessed us with, we should try to use it, you know, to benefit ourselves so that we could prepare ourselves on the day of meeting of uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa litanzuru nafsun ma wa lighadin wattaqullaha inna Allaha alimul khadir ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد مجسور الله muka koma gida kowa ya tambaye kansa kowa tambaye kanka me ka transfer cikin bankin ka na ranar tashin alkiyama ma qaddamat liqad me muka aika don gobe wa muji mu ji tsoron Allah inna laha alimul khabir ya san abin da kowa sai sa karatu na las kenan kowa ya koma gida tambaye kanka me ka aika lahira na'am The Sheikh said he mentioned of the verse Allah subhanahu wa ta'ala he calling upon the believers he said to fear Allah and pay attention to what you have sent forth towards your hereafter. So the Sheikh he said, everyone should go home and ask himself and you know take his own accountability to see what he has done in terms of his hereafter. What has he sent forth towards his hereafter? To, you should go and then focus on that. The verse said, and fear Allah. Allah is indeed one who is aware of everything that you do. So meaning pay attention to your deeds that you have sent for tomorrow. And the Sheikh said this is going to be the last lesson. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت almauti ya ati baktatan wal qabru sundukul amali i'mal ma shit majidi taqwa i'malu ma shit ku yi kuka ga dama kowa ya abin da yake so amma kama tudinu tudan abin da ka shuka ka cire shi ya man bi dunyahu ishtagala wa gharahu tul al duniya kowa duniya muke so duniya muna tarawa muna ginawa muna tarawa muna ginawa الموت ياتي بكتة والقبر صندوق الامل mutuwa ya zo gaba Allah zai jeje mu Allah ka jeje so the sheikh is saying that people of this masjid do whatever you feel like do as you please meaning whatever you will do it's gonna come the day that you're gonna stand in front of Allah and whatever you have done you're gonna be held accountable for that so you should focus on everything that you do in terms of sending goods for your own self. Because everything you're going to do that day is going to be presented to you as you have done it. jama'a insha Allah mutanen masjid at-taqwa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi may Allah bless you may Allah subhanahu ta'ala continue to bless this mosque Amen. I think this is my last uh, lecture, uh, this great mosque. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا اجعل مجتمعنا هذا مجتمع مرحوما وجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ارنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا الاجتناب اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفكرا في الدين يا رب العالمين اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قديت فانك تقضي ولا يقضى عليك لك الحمد على ما قديت ولك الشكر على ما اتيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم ربنا اغفر لجميع الموتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبمحمد برسالة وماتوا على ذلك اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا عليه اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا عليه اللهم ربنا ارحمنا فوق العرض اللهم ربنا ارحمنا تحت العرض اللهم ربنا ارحمنا يوم العرض عليك آمين. ربنا آمنا بك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. اللهم ربنا اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمين. اللهم ربنا آت سيدنا محمد الوسيل والفضيلة ودرجته رفيعة العالية وباسوا اللهم مقام المحمود الذي وأتى إنك لا تفلح المعاد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والأصحاب أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شيخ جزاكم الله خير جزاكم الله خير ايوه هيكلنا نسوان والله كلهم ونسوان جزاك الله خير جزاك الله بارك فيك السلام عليكم